mun shiga daren laraba wanda ya daidai da daren ashirin da ɗaya ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina yau shekara dubu kenan da dari hudu da talatin da hudu wanda ya daidai da hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha a ci gaba da karatun wannan littafi na tarbiyyar aula fi zauɗin kitabu wa sunna مع الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان تقديمنا الشيخ العالم الرباني صالح بن muna الفوزاني da الكعبة ya أقبل دمال ke magana kan abubuwan da ake so a aikace a yi ɗaya bayan ɗaya wanda ke da alaƙa da tarbiyyar sha ɗaya mun karanta tun daga abu na ɗaya muna cikin na biyu sai lokaci ya koyi mana watan sanar da yaro kurci da kalmar tauhidi la ilaha illallah muhammadu rasulullah mun kai inda malam ya ce ya kamata a rinka maimaita kalmar nan a gaban yaro ba ma kamar ita kuwa lokacin da take dan wasa da yaro idan watan yaro ya saba da wannan kalma faɗin ta kenan ya fara hankali to sai a mai sharhin kalmar sharhi mai sauki yadda zai fahimci ma'anonin abin da la ilaha illallah muhammadu rasulullah take ne mana ya bayyana mana cewa kuma a sanar da yawon allah a baya da abokin tarewa shi ne mai halitta yana sama ne ya kuma daidaita akan al'arshi amma tare da haka ya zira ido yana kallon yana tsinkaya ta abin da mace jama'a kun gane ko sannan allah masani ne game da duk halin da muka shiga domin yana jin duk abin da muke kuma yana ganin sannan allah sanar da yaro allah mai iko ne akan komai mala yake sannan a sabar da yaro da ɗabi'ar tawakkali ga allah kuma nuna mai yaro cewa allah fa shi ke ba da lafiya an gane ko ba ko kaye ba ba yan tsiri da sauransu kuma nuna masa cewa abin da yake wajibi a kanmu game da hakkin annada game da hakkin Allah shine musu so Allah an gane ko sannan ku bauta masa sannan ku koyar da ƴaƴan mu son annabi da yawa annabi da sannan mu rinka gaya ma yaro wani abu kaɗan daga cikin kyawawan ɗabi'u na manzon Allah da kuma wasan irin siffofi na halitta na annabi da siffofi na ɗabi'a ta manzon Allah jama'a kun gane ko a sanar da yaro ya fahimta mun yi bayani ne a abin da ake nufi da haka wannan sai ka samu littafin shama'il muhammadiyya na al tirmidhi ko ko kuma dan karamin shama'il muhammadiyya ina na jamilu zainu ko ko mutum ya samu littafin hazal habib wanda bai shi ya ce duk wanda ya aje wannan littafi a gidansa to kamar manzon Allah na zaune a cikin gidan ne don duk wani abu da ya shafi manzan Allah to akwai shi a littafin daidai da wannan gira sai da aka yi bayanin ga ta nan yadda take ta annabi gashin ido kwayan idan shi fari bakin ya yake a tsakiyar bakin ya yake hancin manzan Allah kofar hancin gashin baki lebe na sama da na ƙasa haƙora wushiya harshe dasa shi duk wani abu sai da aka faɗi ga yanda annabi yake jama'a sun gane ko sannan ka samu littafin alimamu tirmidhi shi ma ka Kasan shi ma ya ya ya nasa littafin da ya rubuta ya ce man kana fi baiti hadal kitab duk wanda a gidan shi akwai wannan littafin na imamu tirmidhi ya ce ka faka annama fi na biyu. ya kallon kama annabi na zaune cikin gidan nashi ne yana magana in dai ka aje tirmidhi a gidanka to kama annabi na shi ki zaune yana ta jawabai an gane ko to ga su nan dai samu littafai na tsira iri iri na annan da sauran Allah ka shirya mai sannan a nuna mai yara cewa annabi na sanya a kanana har ma yana wasa da su da abin da ya kama da haka daga cikin abubuwan da watan hankulan yara za su iya fahimta jama'a kun layi ko annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda ya dawo daga anguwa yana shigowa daidai ko ga yara sai ta tare da ya zo daidai shigowa anguwa yara sai ta tare sai ya sauka kan abin hawan shi sai ya dora wannan sai ya kai shi gida saura na kasa sai a sauke shi sai kuma a dora a kai shi gida haka annabi zai ta yi da yara wanda ya sa kafirai har watan 'ya'yansu son annabi suke tun suna kanana saboda gaba ɗaya annabi haka yake haɗa yara yana musu kuma duk inda za ka gama zan Allah baka rasa shi da ɗan wani abu da ya ga yaro sai ya bashi wannan ɗabi'a tana da kyau wayo kararru alai kuma uwa da uba su rinka yawan nanatawa ga yaransu kalmar marrafuka wane ne ubangijinka wa man nabiyuka waye annabinka wa ma dinuka menene addininka wa aina Allah kuma addina Allah yake wannan ka rinka yawan tambayin yaran waye ubangijinka sai ya ce baba kai ne ubangiji na sai ka ce to ka ga kuskuren sai ka sayin da za ka yi ka fara mai bayani ke jama'a kun gani ka yi kokari ka cire mai ka tsoron dodo ka nuna musu dodo ƙarya ne abu ne da ba haushi ne taɓa gani ba jama'a kun gani karkari a cewa gado nuna gado jama'a kun gadi tun kana yaro ake faɗi har yau baka taɓa ganin shi ba ko a ya taɓa ganin da Allah a wurin nan godan a ta yanzu ko ya ka ɗauki sai mutum ya rinka tunanin dodo kai kama shi kun gadi kuma tun da ka taso ƙarya ne nuna ba shi kawai ba a jin tsoron shi ubangiji yake jin tsoron ka saba ma da yara yaran kai musu tambaya kamar rabuka waye ubangijinka ka ga yana littafi ne ma da yara sun samu suna da sun zo wani littafi sai ce a bani man ke ke sunan ba littafin ke to rabbi allahu ladhi khalaqani wa rabbani bi ni'ami bi ayi shay'in ta'rifu rabbaka a'rifu rabbi bi alamatin kaseera min hal layl wan naharu wash shamsu wal qamaru ga su nan to duk je ka yi kokari ɗayanka za ka yi mamaki ka yi kokari shi iya da littafin nan muƙarrar na tauhidi a ƙasar saudiya saboda wannan shi ne ake gino aqida irin ta manzon allah da wannan karatu allah ka shirya da sai kuma waye annabi ne wannan a rinka ma yaro wannan tambaya annabi na ce annabi isa sai ka ce a annabi sa annabin allah ne ma ba shi allah ya aiko maka fa a da annabin da allah ya aiko maka da ke nufi ya ce ah, annabi muhammad sai ka ce to waye shi sai ka mai bayanin ga iyayen shi ga ɗabi'unsa ga sanda ya taso a maraya ga yadda allah ya kula da shi ko da a ailan alam ya ji duka yatiman fa'awa allah ya gashi ya halicce shi a maraya amma ya tattaro shi ya rungume shi ya ci gaba da kula da shi ya yi girma ya tsare shi har ya aiko mai da sako ga sakon da ya gaba duniya alherin manzon Allah muke ciyo a rayuwa darajar da muke ci ta musulunci dalilin sa da Allah ya aiko shi sannan wa ma dinuka ka tambayi yaro me addinin shi kun san haka annabi ya kuka annaba bi'a su kenan fa Allah ya ce أم كنتم شهداء إذ حضر يقوم الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم sai da hankalin shi ya kwanta ko ya mutu a tambeban baya da kura ba ke nan amma haka allah ya kalli annabi da sabai ce shuhada ko kuna nan ne zazzaune in hadar yaqub al-maut sanda mutuwa ta zuwa annabi yaqub in qala libani bani ya buɗe baki ya tara ƴaƴan shi ya ce musu ma ta'buduna min ba'd to alamar mutuwa in na mutu bayan ba ni me za ku bautawa suka ce na budu ilahaka wa ilaha abaika za mu bauta ma watan na budu ilahaka abin bautar wa ilaha abaika abin bautar iyayenka ibrahima wa ishaqa ne ko eh, eh, ishaqa ko ibrahima wa isma'ila wa ishaqa sai sun ce ilahan abin bautan nan guda ɗaya tafi kuma wa nahnu lahu watan walatna bi mushrikin wa hakaza walatna bi kafirin walal mutabi'in duk ba za mu zama ɗan bid'a ba za mu zama mushrike ba ko kafirai ko kuma zindikai duk a wannan lahu muslimu sai Allah ya ce wa wasa biha ibrahimu bani wa yaqub ya baniya inna Allah hastafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun wa awsa ko wa wasa biha ibrahimu bani haka annabi ibrahim ya mai ayan shi wasulci wa yaqub haka annabi yaqub an gane ko suka ce ma ɗayan su. inna Allah hastafa na ad-dina Allah da kanshi ne zaɓa muku addini shine musulunci jama'a kun gani Allah bai bari iyayenku sun zaɓa muku ba Allah bai bari ku ka zaba makanku ba a shi da kanshi da ya fi ku sani a antum a'lamu amillah wallahu alamu wa antum la alamu Allah shi ya fi ku sani don haka ya zaɓo muku da kanshi inna dina inda lahil islam wa man yabtar ghairar islami dinan falan yi kumala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganganu ya ce watan izkal libani ko inna Allah astafa lakum ad-din suka ce fala tamutunna illa wa antum muslimuna ku kuskura ku mutu sai kuna musulmi za ga duk annabawa ka ciki wurin addini musulunci kawai annabi yusuf duk da allah ya mai mulki allah ya mai kyau allah ya mai komai da allah ya tashi halitta kyau masu ya raba biyu daidai rabin ya kwashe gaba ɗaya sai ba annabi yusuf ragowar rabin da ya rinka rarraba wa sauran halittu sarauta ko allah ya mai iyakar sarauta kyau kuma dama an gama saboda tun da ka ji mace ta ce ma haza bashar kai wannan ba mutum ba in za in da malakun kari kai wannan ba mutum ba to sun da kyau wannan mala'ika ne a mala'iku ma ba na kasa kasa manya kalli shi inna hasha kan kai ta to na duk da haka Allah Allah ya ba mu labari annabi Yusuf da rayuwa ta zo mai karshe daga hannu yana rabbi kad atitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah yace tawaffani muslima inna ad-dina 'inda Allah al-islam yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wannan shine addinin karka bari ka mutu sai kana musulmi duk ko wanda ya mutu bai musulmi ko wala ya tafi lahira a kice ya tafi lahira a kaikaice ba za daidai ta kuwa to sai ka ta nuna ma ka irin waɗannan ayoyi an gane ko allahumma aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa kaza kaza allahumma kaza duk kai tai to ma dinuka ke, addini shine al-islam addini shine musulunci wa aina allah sai ka rinka tambaye ka ƴaƴanka a ina allah yake الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء annabi ya tambaye yariya aina Allah ta ce Allahu fi samai to waye bi ta ce an ta rasulullah annabi ya kalli mai gidan ta ce a fiqha fa innaha mu'mina maza ka yanta ta wannan yarinya tsantsar mu'mina ce tunda ta san a ina Allah yake yana sama ta san waye ne ni manzon Allah jama'ar musulmi kun gane ko لأنك سينكارن أنت أين الله كارن أتتلو آوي أنقانكو آمنتم من في السماء أن يكسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حافظا فستعلمون كيف نذير يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف أصلاً duk kai ta gayyato waɗannan abu kana nuna a 'ya'yan don su sami yaƙinin fa da gaske Allah yana son addu'a in za ka yi sai ka miƙa hannu sama jama'a kun gane ga goshinka a ƙasa amma kana cewa subhana rabbiyal a'la goshinka na ƙasa kana cewa tsarki ya tabbatar ma Allah wanda ke tan al'a'ala tan sama saman saman komai na halitta wai allama hubbar sahaba kuma a karantar da yaro kaunar sahabai da sons wasalihi da kuma bayan Allah da kwarai jama'a kun gane ko ka samo littafai na tarihin sahabban annabi an gane ko irin wannan littafin nan fara'ilus sahaba na al-imam al-kaddahal ko kuma wannan littafi rijalun wani sa'un haular rasul ko rijalun haular rasul ko nisa'un haular rasul duk irin waɗannan littafan sai ka ɗauko ka karantar da yaranka jama'ar musulmi kun gane ko ga su nan da yawa an rubuta tarihin sahabban annabi mazansu da matansu da hausa boko malamai da yawa sai rinka karanta wasu littafai an sajjala a kan dvd yana min kan mp3 wasu sai ka nemo kurin kasawa wallahi ka je karanta jami'ar Zahiri cikin hazal habib ya ba da shawara cewa duk mai gida ya yi tsari wannan littafi na hazal hadis kullum ya zama akwai wani ɗan abu da za ka karanta ma matanka da 'ya'yanka kamun ai bacci su kwanta da tunanin ƙarshe shi ne ga yadda annabi yake ta su ɗaba garuwe su da garari da gararar ba duk gari amma sanda za su kwanta maimakon su kalli fim sai ka ɗan karanta musu wani abu kaɗan daga cikin gayen da annabi yake su kwanta bacci suna tunanin gayen da annabi yake galibi abin da mutum ya kwanta yana tunanin shi to kan zo mai a mafarki to ka ji hikima dan Allah ya taimaki 'ya'yanka su zama masu yin mafarkin annabi a yanda yake wanda mafarkin annabi daraja ce daraja ce walittaka ne mutumin banza bai iya mafarkin ya ga annabi to amma ta annabin a irin yadda yake sanda yake da rai kai mafarkin ganin shi a ba ka je ka ga wani yanzu tsantsan tsoho ba kawai da malafa yana yawo wani shi ce shi annabi ne kuma ka ce wa ka gane ka ga da wani tsohon banza an gane ko ya zo ya ce maka shi annabi ne kuma ka yarda duk wanda zai ce mafarkin ganin annaba a yarda sai in ya san yadda annaba din yake to ta yi bai san yadda annabi yake ba amma sai ya mafarkin ganin shi ɗin a yadda yake to ba kuma zai yanke ba sai ya samu malaman da suka san shama'ilul muhammadiyya ce alga ta malam na ya mafarkin ganin manzo Allah sai ce masha Allah maso ya ka ga bushinsa gashin kansa fa kunnuwansa kwayan idansa gashin ido giransa, kuncinsa kundukuki ya ka ga tsinin hancinsa ƙofofin hancinsa fa gashin baki gemu hana ƙaryarsa sajensa fa ya ka gani yaya kalan jikinsa ja ne shi ko fari dogo ne annabi ko gajere mai ƙiba ne ko siriri ko kuma ƙato ne yaya ka faɗarsa jama'a kun gane ku ya tsin hannun shi ya suke ya tsin kafafun shi ya suke duk waɗannan abubuwan ka karanta shimayin muhammadiyya duk sai da aka faɗi yadda na annabi yake da an maka tambaya sai a bi kamara sai a buɗe shi a ga yadda ko kafa da haka girar ta sai a ce to bayan gidan shi sai ka ce na ganta iri kaza kaza kaza sai a maza a sai a ce a ah, iko Allah ka ku ga ga ta haka ta girar shi fa sai a ce gemun shi fa leban shi fa harshen sa fa dasashin sa fa haƙoran sa fa duk sai a ji da an maka tambaya kafin da an buɗe littafi sai a ga yadda yake a littafi haka haka kai ka gani sai a ce to alhamdulillah ya tabbata manzon Allah ka gai ka gode ma Allah kuma tun da ka ga haka yana nuna walittakarka ka yi kokari ka kiyaye kimanka a idan mutane ka tsara darajar nan da Allah ya maka a wurin su jama'a kun gani yaro wanda ya ce ya yi mabarkin nan na annabi a kai sai ce ya nishi wani tsohon da yan sanda yana sai a ce a huzu bin annabi sanda ya rasu shekarar shi tun da ba tsohon wani ba tukun yanke ba Allah ya kyauta fatiha kuma a haddatar da yaro watan suratul fatiha ya kware ya iya ya haddace wa suratul ikhlas da kuma sura ulhuwallahu wal mu'awwadatain da kuma falaki da nasi jama'a kun gane ko da sauran zikirori ta ga yara kanana da za su iya ba ana son ka rinka musu wa izuka bi kalimatin lahi ta amma min kulli shaytanin muhamma wa min kulli ainin lama amma yaro da ya fara magana sai ka koya mai a uzu bi kalimatin lahi ma kullum da ya mai rinka yi wa min kulli shaytanin muhamma min kulli ainihin lamma ya iya kulhuwa ya iya fatiha kulhuwa da falake da nasi jama'a kun gani in zai kwanta bacci ya karanta su duka kulhuwa falake nasi ya toma ya shafa ya ƙara karanta su duka ya toma ya shafa duk inda ya so kaka jikinsu ya ƙara yi wani bayi da lafiya ko shi bai da lafiya sai ya karanta fatiha hucin karatun yana taɓa ruwan sai ya shanye ko ba har a shanye ga wanda bai da lafiya jama'a kun gane ko wannan duk ɗabi'a ce ta magabata kuma haka annabi ke yi don haka mutane sai su kiyaye gaba ta goma sha uku malam ya ce ta'awiluhu ba'd al-adab sabar ma yawo wasu daga cikin ladubba an gane ko wal akhlaq at-tayyiba da kuma ɗabi'u masu kyau an gani sabar na yaro watan wasu daga cikin ladubba tun da ba zai shi ka nuna bai duka ba zaben wasu ladubba na musulunci wal akhlaq tayyiba sai ka rinka zaɓo wasu ɗabi'u masu kyau ka dinga nuna na yaro tun yana karami بعد الفطار يمتاز الطفل في هذه المرحلة بصفاء الفطرة Bayan ya يا yaro. to za ka ga yaro yana ƙoƙarin zama a wannan mataki za ka ga yana zamowa da tsabtataccen tunani na halittar da Allah ya sa da shi ana yaye yaro za ka ga bai iya zagi ba sun ko ka ga ya iya zagi to dama ana koya mai bai iya ashar ba kuma bai san batsa ba babu wani abu da za ka ji yana yi an gane to wa hubbin taklid a lokacin za ka ga yaro ba abin da yake so kamar ya ga uban shi ya yi abiyayi kamar ya ga uwarsa ta yi abiyayi da an yaye shi za ka ga kawai yana son kwaikwayo ta kalilanci wal muhakat da kuma kwaikwayo an gane ko za ka ga yana son ya ga abiyayi kawai yana kullum kwaikwayo da iyayen shi shine ta kalilancin kullum za ka kawai abin da iyayen shi ke za ka ga yana yi yaro in yana tasowa to kuma za ga yana kwaikwayon su wurin yadda suke yi fa huwa ajinatun sahla domin shi yaro kamar gari ne wanda ke da tunanin shi mai saukin zara ba a ciki ko mai saukin sa ba a ciki kun gari laraba kan yi wannan karin magana in dai ka san gari an gane ko ka gwada ka gani da kaya ka jiro zai shi in kuma ka hangi biro kana zarowa zai fito wala aka yaro yake sanda ka yayi shi duk abin da kake son samu cikin sauki za ka samu da zai a wata ɗabi'a mara kyau kana hangenta cikin sauki za ka raba shi da ita tun da bai riga ya taure ba da haka mala ya ce falatis ta yin bihari ilmahara karkai sakaci game da wannan wata marhala ta shekarun yayi an gane ko karkai sakaci game da wannan matsayi na yaro wala ta kuma karka kuskura a ji kana cewa huwa sagiyo kaga yana abu ka ce ai yaro ne karami wala ya kila ai bai fahimta ma komai ai ba na hankali gare shi ba kun gane kun sa akwai irin wannan sai ka ga yaro kawai da goshi ta yi mai abu sai ce uwa ne duk zai a tsire da ya ce ka yaro ne zaɓi mai ba ba an yi biyan da za a yi a lokacin sai an san yadda aka raba shi da wannan tafiya kun gane baya cewa ala an ba Allah ya sa albarka ma da ta ba shi abu Allah ya miki albarka ma Allah ya saka miki da alkhairi kun gani wallahi ai maza a cusa mai yana kare yanzu za ka ga mutum da girman shi ba ko da ustazi wallahi Allah idan ba a koya mai tun yana karami sallama in zai shiga gidansu ba ko za ka ga hadda girman shi ba zai iya ba Zai iya ba sai ya fada gida kawai haka idan ba a koya mai in an ba shi abinci ala amfana ba Allah ya saka da alheri mama Allah ya miki albarka bai saba da wannan ba wallahi ko girma uwarsa ta bashi abu zai iya cewa ala amfana ba sai dai ka ya gaba kawai kun gani dan haka duk irin waɗannan abubuwan tun yaro yana karami duk sai an tusa mai wurin maman shi a saba ya rinka mata umma ko ummi kun gane wurin baba a saba bai ce abba ko abi ya abi ce ga ya taso da girman shekaru yana ya abi ya abba kun gane ya umma ko ya ummi kai kana ganin wani larabci ne wannan addini ne ka saba wa ɗanka da yin haka kiran duk da zai maka aji da girmamawa a ciki sai mala ya kawo su yan baitukan waka yake cewa kad yanfa'ul adabul da fi sigari wa laysa yanfa'uhum min ba'dihi adab innal usuna idza atadaltaha ko itadalat wala yalid walau lan yattaqul khashab kada yanfa'ul adabul da fi sigari ladubba da ake ɗaure yara a kai yana amfana su in suna ƙanana وليس ينفعهم من بعده أدب وليس ينفعهم أدب ka ɗora su a kan ladabi baya amfana yara min ba'dihi bayan sun wuce shekarun yarantaka sai da suka girma ka ce za ka koyar da su ladabi da wahala ka ga amfani su jama'a kun gani domin kamar kai din nan inda baka saba cewa manka ala amfana ba don Allah ku gwada ka gani ta baka abu yanzu ka da kana ce mata ala amfana wallahi za ga da wahala ka biya kana zuwa za ka ga kawai kamar kunya kake bi ta baka abu saboda shekarar ka nawa yanzu talatin fa ko talatin da biyar kai kun san yanzu da yawa waɗanda ba su koya ma ɗayansu inda yawa yi zuciya a ba ina kwana da girman sai dai kawai ah, a haɗa kalli juna kawai a ba ba shi ke <laughs> amma in gari ya waye yana yin sallah duk inda kake sai ya zai ce a faɗi na kwana la a ro ina mi jawo shikenan in dai aka koya mai yana karmi wallahi talla ko girman shi sai yi. amma ba saba ba wallahi ba zai iya ba zai iya ba san innal musuna kaga surarsa itatuwa idza tadaltaha idza daltaha idan ka ce za ka miƙar da shi ita da nat reshe in yana ɗanye in ka ce za ka miƙar da shi wala ke bi kun gari yanzu ka samu ice na ɗanye wanda ya ɗanye haka idan kana ɗanye haka a hankali ɗanye ne za ga ya miƙe kun gari to idan ka danne shi a miƙen to zai tsaya a haka ture shi in ya zama ɗanye ne an gane ka ce za ka liƙar da shi sai ya miko. wala ya amma ba zai taɓa taushi yadda za ka lankwasa shi ba walau lanyanta ko da za ka so ya taushin da za ka lankwasa shi ba zai ba ya ala. wala ya liru Ka ga azara duk yadda ka so ba za ka lankwashe ba ne wala ya liru laulan walau lanyanta ita azara duk yadda ka so kallon kwaso ta haka tun da hamushe take wallahi tallahi ba ta nan gushewa ba haushe shi ne kaji ya ce ice tun yana danyi ake lankwasa shi in ya riga ya bushe wallahi dai kai jama'a kun gane ko da haka sai ce fa'awwidhu adabal akli kayi kokari ka sabar ma da yaron ka ladabin cin abinci waɗanne irin ladubba ne na cin abinci kai ƙoƙari ka sabar ma da ɗan kasu wannan haka ladabi na bacci jama'a kun gane ko ba a cin abinci da gama cin abinci a ce a kwanta bacci ku karanta dubbin na wuri akalla ana san ko da ɗaki ne kai ta kewaye kewaye kawai sai ka taka kafa akalla sau ɗaya jama'a kun gane ladabin bacci yana daga ciki karka yadda ka rinka kwantawa kana da ciki ko ka kwanta ka kalli sama ko ka kwanta da gefen hagu ka rinka kwanta da bangaren dama idan mutum yana kwanta da bangaren dama ko zuciyar shi sai ta zama kamar a tsaye ke da idan shi aikin duk da take ba abin da zai amma duk a wani yanayi da ka kwanta to sai wani abu ya danna zuciyarka to shi ne sai mutum ya taba farkai na ban kun gani amma idan ka kwanta a bangaren dama ko sai zuciyarka ta rinka aiki irin yadda take in idan ka ji kana tsaye jama'a kun gani duk waɗannan ladubba ne wanda ina son shi sa na zo da minhajin muslim zan ɗan yi bayanin wasu ladubba na cin abinci da dai sauransu wasu wassalami da ladabi na yin sallama shi ma za mu zo mu dan maimaito su yi bayaninsa wal akhdhi bil yamin duk abin da za a ba yaronka ka koya mai ladabin karba da hannun dama duk sanda za a bi komai abu ya sa hannun dama ne ya rasa kun gane ko wal aba biha kuma duk sanda zai ba da wani abu ka koyar da yaron ka ladabin ya ba da abin da hannun dama kare bayar da abu wa hamdallahi za a bisa sannan ka koya ma yaron ka ladabi duk sanda ya atishawa ajiya ce alhamdulillah wa tashmitan atish da kuma ladabtar da yaron ka duk wanda ya ji ya atishawa ya ce alhamdulillah to ya ce masa yarhamukallah kun gani sannan ka koyar da shi abinda in ya ce alhamdulillah aka ce mai yarhamukallah zai fadi sai ya ce ya hadi kuma Allah wa yuslihu balakum ko kuma ya ce ya gafiru Allahu lana wa lakum jama'a kun gane ku. ba wai gafarar Allahu wala wala wala wala. lakum ba ya mutanen ma gaskiya ko kuma da ya atice hajj sikta sikta ya ɗin wani fati ba ba gida haka suke amma yanzu da yake ana karatu da an yi gyara sai ya ce barka ne ya ce sanu sanu sanu wa kadhalika ka sidiki haka nan ka sabar ma da danka ɗabi'u na gaskiya a magana gaskiya a aiki gaskiya a kudi jama'a kun gani ka nuna mai mutum ba zai wuce ba yana yin gaskiya yana kirda da gaskiya cikin komai sai Allah ya sa a rubuta sunan shi cikin masu gaskiya ka tsoratar da shi ƙarya ka gaya masa ba zai wuce yana ƙarya ba ko yana kirda da ƙarya sai Allah ya sa an rubuta sunan shi cikin makareta jama'a kun gane ko ƙur'ani ko Allah ya ce kotilal karrasuna Allah ya an tsinewa makareta albarka an tsine musu albarka jama'a kun gane amma ba wata aya a ƙur'ani da take cewa wai ana la'anatullahi alal kadibina an gane ala la'anatul lahi sai dai an la'anatul lahi amma za ka ga min hajji muslim sai da ya dan rubi da wannan da ya zo magana kan karya sai ce ko da yake ina jin nuskokin bayan an cire amma nuskokin farko za a da ya zo yana wa'azi kan rubutu kan karya ba kyau sai ce saboda Allah ya tsino masu karya ya kawo kuma ayar cewa ala la'anatul lahi alkalin kun san da lokacin farko wa'azin izala idan ana magana tijjani makayyaci ne sai ya ce a rama mai Allah ya ce kan makayyata أعوذ بالله من الشيطان يأتي ألا لعنة الله على الكاذبين سيأتي بتاعي su kansu kariya suka amma suna tafiya wani ba wannan aya ƙur'ani tun daga bakar hannashi to kun gani ko a saba ma da yaro ɗabi'a ta watan gaskiya nuna mai karya ba kyau a nuna mai cewa hadisi yana nan sayi a sahihi muslim an tambaye annabi wata rana mumini zai ya zama matsoraci annabi ya ce zai ka ga mutum mumini ga su sai wani ya zabi da ya ce zai mumini ya zama marwaci ya ce zai ka ga mumini ga ruwa sai wani ya zabi da ya ce to mumini zai ya zama makarici annabi sai gyara zama ce ba yanda za a yi mumini ya zama makarici jama'a kun gane ko ka yi ƙoƙari ka saba ma ɗanka ɗabi'a ta gaskiya a aiki ɗabi'ar gaskiya a aiki shine an ɗauki ɗanka zai zo ofis karfe takwas daidai to ba wai takwas daidai ne zai iso ba a takwas daidai za ta mai a ciki ne to wannan shine gaskiyar aiki a fuskare ne ɗanka yake yi an tara kan itatuwa sai ya kakka tsakiyarsu sai kwashi kusan rabi sai ya watsa sannan sai ci gaba da faskar rabin yana ɗora a kai duk za ku ga irin wannan karyar a aiki a zai tsaye gaskiya a wurin aiki jama'a kun gane ko allah ka shirya ta to shi ne ya ce wal amana ka koya ma ɗanka ɗabi'a ta rikon amana kun sa waɗannan ɗabi'u guda uku duk inda musulmi ya sasu su to shi kenan fa ya gama tashi aiki na farko ƙarya in dai kaga musulmi na ƙarya wallahi ya tashi aiki na biyu kaga bai rike amana na uku kaga bai cika alƙawari to wannan kaga ya gama tashi aiki waɗannan ɗabi'u duk inda kaga mutum yana da su to ya gama lalacewa ƙarya saba alkawari cin amana a uzu billahi a abinda Allah ya ce game da amana ko inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha amma wa hamalaha al-insan me yasa innahu kana zaluma jahula Allah ya ba sama rukun amana ta ce Allah wannan ba zan iya rike shi ba Allah da girmama ya ba ƙasa ta ce Allah ba zan iya ba abin na da nauyi ya ba su suka ce Allah ba za mu iya ba abin na da nauyi kun gane ko amma Allah ya ce wa hamala halin samu dan adam tun kan a bashi tun ka a tallata masa sai ya ce mun ji mun gani kawo dauka shi ba ruwan shi kawai shi ya bai dauka sai Allah ya ce innahu kana zaluma abin da ya sa shi dan adam mai zaluntar kansa jahula kuma yana da jahiltar abin da ke biyo bayan cin amana wala bai sani wani wai mutum ya ɗauki amana ya cewa ya eh, ga amana ka je ka ci ka je karanta tafsirin ibnu kasir karkashin wannan aya jama'a kun gani manzon Allah yake cewa zuyi ajin amana fantazir sa, da kaga ana wulakanta amana to shikenan ba abin da ya rage kiyama kawai ka jira ta zo duniyar ta kare da kaga ana cin amana sai suka ce to ya cin amana ya ce kaga ana daukar shugabanci ana danka ma wanda bai dace da shi ba mutane ba su san shi amma sai a ɗau shugabanci kuma a bashi wallahi haka annabi ce idza wusida al-amru ila ghairi ali annabi ce fantazin sa'a ba shi ya dace ba da shugabancin jama'a amma sai a ɗauka a bashi kuma ya rike wallahi to kiyama ce kawai za a kira duk alamunta ya gama haduwa ke sauran manyan jama'a kun gane ko to ga zai karanta tafsirin ibn kasir annabi yake cewa an aka tashi alkiyama dama kun san gada ce za a hau kowa sirati wa in minkum illa warida sai annabi ya ce a kota kungiya a saman gada ga amana a dama ga zumunci a duk wanda ya taba cin amana komin kankanta ta annabi ya ce da ya hau sai amana ta nuna wa kungiyar ci kungiyar ta ce ma kungiyar ga ɗaya nan yana hawa sai da kan kugiyar nan ta shaƙe shi da ta juya kurshi ta hantsara shi dama ƙasa wuta jihar nawa annabi ya ce sai ya yi tafiya fiye da shekara saba'in irin da lahira sannan zai ji ya isa tim kasarta wutar jihar nawa sai a ce ka san abin da ya sa ka faɗo a amanan nan da ka cice ka ga ta can an ajiye a ƙasa cikin wuta fa tana ƙona shi sai a ce ba ka barin wurin da sai ka fitar da ita annabi ya ce sai ga ta koma kama wani ɗirgirgen dutse dan ƙarya ga tana ya je a wutar yana ana ƙona shi ya rungumo ta da ƙyar ya taho shekara saba'in fiye irin na lahira sai ya zo gafa yana shirin ya ɗaga ya fito da ita sai ta sillube annabi ya ce sai ta koma sai ya ce koma ba ka fitowa sai da ita sai annabi ya ce wannan Shi ne sakamakon cin amana da mutum zai haɗu shi da yake jama'a kun gane ko yana ganin ba komai to muje ba komai maka amana ci muje ba dai ba komai ba to ba koma jama'a kun gane wallahi ko a kamfani ko a ofis ko wurin sana'a ko shago ko ina ne wallahi karka yadda ka ci amana a idan kana ganin wai ba a sani ba to wai ubangiji bai san kana ci ba ala inna ha in takum miskala habatin min kardali fatakum fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah ai duk inda duk yadda kai kawai ubangiji zai zo ka dai gashi ne eh, yi yi eh, kana ganin in kunta na ce ha lam yansa Allah za ka ci ka manta ubangijinka bai manta ba yana na yana mutum ya ci amanar mijin mata aure ya yi lalata da 'ya'yan makota yau duk irin wannan cin amanar za ka ta zama ruwan da ba wani matsala a cikin mutane jama'a kun gane ku duk cin amana ne wani shi yi samu zai fito ɗan yamani yake cewa tun a sahabbai ba yake cewa sanda annabi ke da rai gaba ɗaya mu ba mai damuwa game da wata amana tashi ya ɗauka ya ba kowa ya ajiye ko musulmi ko wanda ba musulmi ba duk an samu tarbiyya irin ta musulunci har arna ya ce idan musulmi ne ranar da ka nema abinka yadda ka ba shi haka zai ɗauko ya bi koma saboda imanin da ya da Allah idan ba musulmi ba ne yadda ka ba shi ko canza ba zai ba haka zai ɗauko ya ne kuma saboda imanin da ya da abin da ya yarda da shi ya ce amma yau amana ta zama sai ka kara da unguwa duka ba wanda za ka iya baya ke, dole sai ya ci jama'a kun gane annabi ya bada labarin wani mutum fa ya je ci kasuwar ƙauye sai ga ga abu yana so ya siya amma kuɗi sun ƙare sai ga ga wani garin shi kuma ya gama siyayya zai koma gida da ku sai ga duk sati muna haɗuwa a kasuwan nan sai ya roƙe shi ba Allah tun da kuɗi sun rabu ka taimaka ka bani bashi sati mai zuwa sai in nazo sai in zo maka da kuɗin sai ce wa zai tsaya ma sai ce Allah Allah zai tsaya ma ce to Allah ga amanan nan na bashi in ya ci da sunan ka ya ci ta shikenan kawai ba rubutu ba komai kama hanya kowa yake sati mai zuwa ya zo bakin gaba kogi da suke hau jirgi a taho babu wani jirgi ga kudin wancan mutum hankalin shi ya tashi kuma ruwa ne wanda mutum ba zai iya ratsa shi ba ya je ya dawo ya ce ya gidi amma nan da na'ar da sunan ka su ga shi ma wani abu abu har ya juya zai tafi ya ce ubangiji ka gani ba yadda na iya har ya juya zai tafi sai da kai ni in iya cin amana da sunan allah nan farko ba zai yi ba ya duba haka sai ga wani ice can wallahi annabi ya ce kawai sai je ya ɗauki ice sai ya ga shi kawai sai ya sa kuɗin mutumin nan ya rubuta takarda ya hada sai ya ɗaure da tsumma ya ce ya ubangiji da sunanka na an so wannan kudin amana zan dawo da ita yau kamar yawa da bishi abin shi kawai ce wurga ruwa dama tafiya yake ruwa aka gama cin kasuwa mutumin nan ya gaba bawan allah na yace kai duniya ta baci a karba amana da sunan allah ba za a dawo da ita ba yace kai duniya ta fara zama haka kenan ce to ai dai da sunan Allah ya kai mai ce ba shi kenan yana ciwo annabi ya ce zai tafi shi na garin kawai sai ya hangi ice a kan ruwa yana tafiya har sai wuce sai ya ce kai tun daga wani ice bari mutum ya ɗauka ma ko ɗan girki ya mai a gida yana ƙara suwa ya miƙa hannu ya riko shi a bakin gaba sai ga ɗaure ke da tsumma sai ce iko Allah ko me haka ɗaure a ciki yana warwarewa wala ce ga kuɗi da takarda ya buɗe karanta ce Allah akbar Allah ka tsara amanar da aka karɓe ta da sunanka ai hadisin yana da yaro salihi na ko ka gani annabi ya ce fa mutane uku Allah ya ɗaukan makan shi fa sai ya fitar da su daga matsala mutum Allah ya lazumta ya wa kanshi sai ya ce mace su mutum na farko wanda ya ta san yin aure da nufin Allah ya tsaye shi kare zina shi sa ya matsa yake so ya aure shi ne taɓa zama kuma ya matsa yana so ya aure ko kuma ko da ya zina amma sai ya ji wa'azi ba daidai ba ne sai ya ga baya da mafita sai aure sai ya tashi aika yana son ya aure annabi ya ce allah ya tsora ma kanshi ya ce muke shi ya aure kuma zai taimaka mai rike matar da ya aure kana ciki mana da sauran misali kana ciki yawan ka jama'a kun gane mutum na biyu annabi ce bawa da aka dora wa su biyu Allah ya ce ya tilasta ma kanshi ya taimake shi ya fanshi kansa mutum na uku wanda ya je karɓi bashi sanda zai karɓa tsakanin shi da Allah da nufin in ya sama bibiya ya karba to ubangiji ya ce zai tsaya sai ya taimaki wannan sanda ya cinye bashi zai ta buɗa mai hanyar da sai ya samu ya biya amma dama kai tun da za ka karɓa kawai to da daman ka ne za ku rabu da rikima a wurin yan sanda to shi kenan wallahi tallahi ɗi yadda za ka ba za ka iya biya na Allah ba hannun shi ciki jama'a kun gane ko don haka mutane a yi kokari watan a kiyaye waɗannan abubuwa to sai nake cewa waɗannan gaɓoɓi da buƙatar a ce in ɗanyo su bayanai daga littafin minhajul muslim ko da ba a kan gaba ɗayansu ba ko da wasu daga ciki wanda ke da minhajul muslim sai ya rubu amma a irin nawa yana ganin zai zama shafi ne na watan shafi na watan zai zama shafi irin nawa wato zai zama a shafi gani kuma akwai adab wanda shi ne littafin littafin muslim ya rinka kawo wanda gaskiya da bukatar a ce mutane su je su rinka nazarin min muslim akwai karatu masu mahimmanci a ciki a irin na shafi ce casa'in da tara fasali na takwas ya ce ladubbanci da sha sai fara da cewa shi musulmi ina gaba sai na karanta larabcin ba shi musulmi yana kallon abin da yake ci yake sha yana kallon su ne abubuwa ne da za su taimaka masa zuwa ga yin wani abu wanda ba su ba duk sanda ne ci yana ganin cin zai taimaka mai yin wani abu don haka ba wai makasudin shi ya ci ya more na abin da ke gaban na ba ko ya sha ya more a shi musulmi yana ci ne yana sha ne don ya sami ba da kulawa a kan gangar jikinsa wanda da gangar jikin ne yake samun bauta ma Allah maɗaukacin sarki wannan ibada da zai wa Allah bayan ci da sha take samar mai da cancantar matsayi na samun gidan lahira da arzikin cikin gida da haka musulmi ba za ka ga a san da yake ci ko yake sha yana ci ne wai saboda ya ci ya boye ko sha ya boye saboda sha'awar ba shi musulmi za ka ga in bai ji yunwa ba ba ya neman abinci in ya ji yunwa ne yake neman abinci ba irin arna ba ne su ne za ka ga allah ya ce mana wallazi na kafa ya tamatta'una wa ya akuluna kamata ta kullum an'am kaga arme shi ne ko shi za a gabatin shi na motsi sai dai bai samu abin da zai ci ba shi ko musulmi ba haka yake ba in ba yi waye yake ji wurin neman abinci ce zai ci saboda ai shi musulmi ko ji ba fadan watan da zai zama ko bai ci abinci ba gaba ɗaya da musulmi in ya daina cin abinci yunwa ba za ta takura shi bauta ma Allah ba ko wala musulmi in dai na kware ne da abinci ba mai ci ba to amma in bai ci ba yana ci yana gani yunwa ba za ta hada shi bauta ma Allah da kyau to da haka musulmi yake kallon abinci abu ne da zai taimaka mu wurin bauta ma Allah jama'a kun gane ko to sai yake cewa in kuma bai ji kishi ba bayan da za a yi ka ne mu abin sha tun da bai kinkishi to shan me zai yi jama'a kun gani shi sa aisha ta ce manzan allah baya zama ya ce zai ci abinci sai ya ji yunwa da ya ji yunwa zai nemi abinci in ya sama sai ya ci in bai sama ba kuma sai ya haƙura shi ya daba haka yi ba ya cewa kawai bari mu ci abinci a sai yana jin yunwa da ya ji yunwa sai ya nemi abinci yana nema in ya samu sai ci aisha ta ce in ya nema bai sama ba sai ya haƙuri shi kenan kawai ya zo hadisi aka ce annabi ya ce nahnu qawmun na akulu hatta wani za a akalla fala ba, aka ce wai saboda hadisin yana da matsala an gane ko shi kan shi jabiru da zahiri ce lamfakin alamun ala man ku. don na gama da littafin musulunci ne ban san wanda ya fidda shi ba na ko asarun min asarin sahaba me yawa asari daga yadda wasu sahabban suke rayuwa walai su bi hadisin nabawi ba hadisin annabi ne wallahi annabi amma Allah shine mafi sani cewa wai annabi ya ce nahnu qaum la na'kulu hatta naju mu wasu irin mutane ne mu musulmi ba ma aje abinci mu ce za mu ci sai mun ji yunwa wa'iza a kalna in ko muka kama cin abinci to falala shi ba ba ma yadda mu koshi mu makar cikinmu da abincin ba ma yadda sai mun koshi mu tashi a da mun ci sai mu tashi kawai to hadisin bai ganta ba don kar a ce wani ai in ya zauna shi sai ya sassauta zama mazariya sai ya je ƙas to ba daidai ba ne haka za ku ji a karatun littafin nan laraba na cewa albidnatu tuzhibul eh, fitna fitna albidnatu tuzhibul fitna ko mai jabir zakir ya kawo shi kuma wannan likitoci haka suke cewa ya tabbata harkar likitanci duk mai mugun bakar cikin shi da abinci ko za ka ga bai da kaifin basira bai gane karatu duk yaron da aka bari shi bai da aiki sai ci kuma in yana ci sai ka gama ya numfashi ta baki yake saboda fushi wallahi ka ga wannan kai shi aji za a yi ta lakta zai ruru zai gane komai shi abin da yake fahimta a ajin aure a shi wannan karatun ya a. ya ga kwano kawai a gaban cikin abinci yawwa to za a gane ya fahimci karatun da kyau in ya fara wurga shi an gane ko wa min huna to daga nan ne kana muslim yaltazimu fi ma'kalihi wa mashrabihi bi adabin shar'iyya khassatin minha الفقرة A آداب ما قبل الأكل daga nan ne musulmi yake lazumta ma kansa lokacin da zai ci abinci ko ya sha wani abin sha yake lazumta ma kansa wasu ladubba kula da ladubba na shari'a waɗanda suka zo a keɓe daga cikinsu na ɗaya adamu ma ƙablal akli dubban da ake so a kula da su kafin a fara cin abinci akwai kuma na dubban da ake so a kula da su sanda ake cin abinci akwai kuma na dubban da ake so a kula da su bayan an gama cin abinci duk malam zai kawo su yana da kyau duk wanda ke da yaro ya saurara da kyau ya fahimce su an gane ko shi ne malin ya ce na ɗaya wa iya suni an yi tafiba ta'abahu wa sharabahu bi an yi ɗiddan mamin alhalalin alhalal alkhali mai shawaɗi bil harami wa shuka. mutum ya tsarkake abincin da zai ci da abincin da zai sha ta yadda zai tattale su daga abin da yake halal kuma mai gina ciki jama'a kun gani halal kuma mai gina ciki wato duk abin da za ka ci ko ka sha ka tabbatar da tsarkin shi kun gani ya zama halal kuma in zai ya zama mai gina jiki alhalibin shawa'ibin haram wanda ya kubuta daga duk wasu dangogin matsaloli na haram duk abin da zai iya zama haram to abin da za ka ci ko ka sha ya kubuta daga haka jama'a kun gani karatun da muka yi kuma ko da ya wuce ne ai faɗa muka ce da in mutane suka ci haram idan suka zo a kai sallah tunda Allah bai karba shi mai tsaki inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ko Allah ya ce wa annaba da manzuri ya ayyuha rusul kullu min at tayyiba wa amalu salihan to da a ce idan mutum musulmi ya ci haram tunda ubangiji ba zai karbi ibadarsa ba to da a ce in ya zo zai tada sallah sanda aka gama ikama yana yin haka zai dago hatsin don nuna cewa da in yayi yayi ya ji hannuwan sun kage kawai za su dago Tunda tun da ya ci haram wato ba za su yadda ma ci gaba da harama ba da kuma zai ce ba ya ci gaba da karatun kawai to alhamdulillah rabbil alamin yana gama in zai ruku ya ji gingirin gin ya yi shi duka ya ji shi kawai duk yadda ya haka ya ji kawai garan bayan ya kiyarta to na rantsa da Allah da ba musulmin da zai iya san zai rinka bauta ma Allah da zai je rinka cin haram amma tun da irin haka ba ta faruwa sai ga duk wani haram da musulmi yake haɗuwa a ci yanzu wani ma ba amu haramu mashrabu haramu malbasu haramu kuma wani zai dama bin haram wani ya riga ya zama haka ba kuma bai damu ba san ba ku shi kenan sai ka je na cewa ya dade haramun binta ake a guji tana gudu amma yanzu ta a da tun mutane take a guji tana gudu dan ta zo za ta kama ta sai ta sarwa ta rasa wanda za ta yi to amma yau fa an juya a fita da liman da ladan da na'ibi da mamu da kowa da manya da yara da tsofaffi da dattawa da maza da mata da samari da yan mata duka yau kowa su bambari ga gudu ake ta ta ta ga ta can ana abinci saboda gudu liman ya faɗi na'ibi ya wuce na'ibi na faduwa ladan sai gaba manya na ta faduwa yara dattawa suna ta tafiya ta ki yadda dai a kama da wanda ya ɗauko mata zai sai ya rato shi ya samu shi, sai ya kwana zai ya cinye haram an gane ko mala ya ce ko abu mai shubuha haram ko abu mai shubuha wallahi duk ka kiyaye kanka saboda annabi ya ce wa mawaka abi shi wa mawaka abi shi wahad wa qafil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'ati ko an yaqati duk wanda ya kiyaye shi ba duk wanda ya tsara kai shi to ya kubuta da addinin shi da mutunci amma duk wanda ya sa kai cikin al'amura na shi ba to wannan akwai matsala kamar mai kiyo ne a bakin gonar wani kamun ya ankara zai ga dabbobin shi sun fada suna ci mai suna mai fada to duk wanda ke ta'amuli da shubha haka wanda bai taka tsantsan da shubha za ka ga a gaba can ya koma kawai haram ma yake mu'amala da ita amma wanda ya tsara kan shi daga shubha sai ga ya tsara addinin shi da sa da gaurayin ta'ala saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani kulu min tayyibati ma razaqnakum kuci ci daga abubuwan da suke masu tsarki na halal wanda za su gina cikin na abin da muka azarta ku an gane ko wanda ba na ku arzikin bane kan ku ba an gane ko manzo Allah yana cewa innan nafsa lan tamuta hatta min rizqa ba wata rai da za ta mutu in ta hakuri bata ci na wani ba ba za ta mutu ba sai ta gama cinye arzikin da Allah ya tsara mata sai annabi ce kada jinkirin zuwan arzikin ɗayan ku haka ya ɗauke shi ya je nema abin da zai rayu da shi ta hanyar haram jama'a kun gane Wannan ko haram za ka tuko an rubuta ta shiga bakin kai dama wannan abin an rubuta duk ta hanyar haram ka same shi ko dama an rubuta zai shiga bakin ka billahi la ilaha illa da ka hakura neman shi ta hanyar haram ko tun da an kaddara zai shiga bakinka ta hanyar halar da kan shi ne ai annabi ya ce arzikinka ya fi ne tsananin gaggawan ka fiye da ajalinka yanzu in gobe za ka mutu billahi lalli duk abubuwan da Allah ya kaddara na arzikin rayuwarka ko bayan da za a yi su bari gobe duk sai sun gama kayewa kaf sannan ajalinka zai iya zuwa amma inda raguwa ko da zai zo ajalin na wala ce zai tarar da bawo sai ka gama cikin arzikinka amma ba zai zuwa ba to kun ji ko wannan aya tana suratul baqara aya ta 172 wa tayyibu huwa halal abinda Allah ke nufi da kulu min at-tayyibati shine halal allazi laysa bi mustaqdari abinda ba kazanta bane wala mustaqbati ba abinda yake mai muni ba kabir an gani ku ba, naman alade naman kare naman jaki to wannan duk hadis ne iya hadis ce shalishu duk wannan hadis ne wiwi da sauransu an gane ko shi kuma wanda yake mustakza shine abinda da za ka gan shi ga shi dai a asali ya watan yana iya halatta a ce a ci a asalinsa kun gani fate ne aka to da kifi a cikin ashe ga wani za a sha tare da shi shi bai cin kifi yana sawa a baki na lillahi wa inna ilaihi yana sawa a baki kawai sai ya ji da kifi kuma ya riga shige mai don nasu lokaci ya wuce yana sawa a baki kawai sai ya ji amai ya taso mai an gane ko amma nan na taso mai bai an kara ba kawai sai ya a farantin fatan kun gane to shi wannan abin ba na jisa ba ne amma kazanta ne sai wani ya ga tun da ba haramun ba ne tun da ba na kawai ce ga kawai shi ba gaskiya ba za a mai asara fatan shi Allah ku kyauta kun gani to irin wannan su ne kazantar to duk irin waɗannan musulmi sai ya kiyaye shi daga su duka to ballantana waɗancan hadis ne naman alade naman kare an gane ko ko abin da aka yanka ba da sunan Allah ba kuma ba wai kirista ne ko mai wuri ba a musulmi ne ya je kawai matsaci ne boka ne ko ɗan duba ko mai sihiri kyanwa mage duk masu cinta duk habi jama'a kun gane ko allah ke na to duk gafiya malamai ku karanta wannan duran wannan duran wannan duran bahiya din spirit gafiya ba duk cin shi ba kai da yawa akwai abubuwan da mutanen da suke ci wai su ce malikiya haka ne ma mutanen mu na cewa wai abinci kare Allah kyauta za mu tsaya ina ganin wanda ke da minhajul muslim ba za mu wuce wannan gaba da malam yace ah, fa awidhu adabal akli ka sabar ma ɗanka da ladabi na cin abinci kun gane ko wa alaikum da ina zuwa wannaumi ka sabar ma ɗanka na dubba da bacci salami da yin sallama wal akhdh bil yamin والأضاء بها وعبد الله يضابط وتسمية الآفز كذلك خلق الصدق والأمانة wannan gaɓoɓi saboda muna ganin akwai na dubba a ƙarƙashinsu masu yawa to karbi sauri mu wuce sai mun dan fito da wasu a kalla jama'a ku gane in Allah su za mu dan karanto su daga cikin littafin minhajul muslim sai a dan jijji su wallahi za ku sai kai mamaki akwai abubuwan da yanzu da yawa mutane ɗabi'a suke na wurin cin abinci kuma ya saba maladabi na musulunci ba a cin abinci abu da ma kun gari ba a cin abinci abu mun yi wannan karatun a ungonmu na faɗa wallahi tallahi a kone kyankyaso da za ku ga sai daga wannan bishiya su je wata manya-manya za ku gan su a wasu wurare musamman cikin jihar za a ga kyankyaso da wani girman shi a kusa faɗin hannu ba wallahi a ko ne abinci ya aka yi iska ta kwaso kawai sai ta wurga shi a cikin miya wallahi tallahi miyar abincin siyar wani yaro ga gidan mu ga gidansu wallahi tallahi aika aka siyo mai abincin matar hadda nama ta samai ta ɗauka nama wallahi tallahi ya ɗan tunda abincin da zafi ya ɗan barbaza shi haka da zai dan baza kawai sai ga kafafun kyankyasu miya ta rikici ya fito da shi ya wurgar a kasa wallahi sai ga irin wannan katin kyankyaso kenan ba giza gizo ba kyankyaso ba giza gizo irin katin nan wallahi wallahi amiya wallahi sai wani kanin goshi tinkin cewa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un watan wani karatu ne da malam musa ya a nan markas kwanaki can ya ce na daga ladabi kar a ci abinci a ya ce ismail ya ce na ka yi sa inna illabi ka gada a duhu za ka ci abincin nan inna illahi Thank you. saboda mubalaga fa kan matsalar nan wallahi tallahi ku karanta in kana da littafin hadiyatu nubi ka zai karanta hadiyatu nubi daga cikin lalluba baki ba a cin abinci a nubi sai da ya kawo wani hadisi wanda ba a tunani. ya tabbata bai tabbata ba ne wai ya ce annabi ya ce ba mai cin abinci a duhu illa shefa karatu ta ma hadiyatu nubi ba mai ci a duhu sai shekar to amma kawai cewa ya kala rasulullah ya dan rubutun rubutun nan musamman ka sa ɗin tunu irin rubutun gargajiyar mu ke da eh to yana dan sa hadisi haka sai dan sa kala rasulullah man akala fil zulm fil zulm menene la ya fil tilka za ce illa shaitan ba mai ci a duhu sai shaitan to duk inda za mu zan tambaya ko in duba dan in ga wannan hadisi ne sahabi ce malam suna ni har yanzu duk malaman hadisi da ke tambaya har yau ban ga ban ji wani ya ce mu ya tabbata hadisi da Allah ke kyauta kuma za mu tsaya menene hukuncin wanda ke ce ma almajiran shi suna shan giya da kwaya alhali kuma ba haka wani to ina ga ba su mai ladabi dai ba su zai ce ɗan ƙwaya kawai ɗan giya amma wannan ba daidai wani kun gani annabi ya ce ku girmama wanda ke ku girmama wanda yake karantar da ku ku girmama waɗanda kuke karantarwa jama'a kun gani bai daga cikin ku girmama almajiri gaya masu ɗin ko ba haka ba wani magani zan sha domin nono na ya yi ƙato domin a halin yanzu na samu na samu matsala da mijina akan haka saboda nawa ba shi da girma ta kai da ya kaurace mun akan ta kai da ya kaurace mun malam gaskiya ne idan miji ya sha nonon matarsa ta zama uwarsa babu aure malam ya abin yake ba ki zama uwar shi ba kina dama masu ne ya maza na irin wannan kawai idan mata yi ta tuɓe ana ɗan wasa kamun yin jima'i sai sa baki a nonon ta yana tsotsa sai ji zakin shi kawai wani kuma ya yi <laughs> wani fata zarci kawai zai da abin ya wuce ba wani fato da shi ne za ki ce ruwan ki zama koyi a da yaro kowanne abu ka je karanta ka karanta ah, durratu mubiya an gane ko sharhin ah, abin nan rural bahiya ka je karanta ka gani da wannan hadisin ka san akwai wata mata da ta zo cikin cewa manzon Allah wannan yaron gidan mijina ne kuma gashi Allah ya haramta tun daga aure tsakanin mai rinka shigowa sai annabi ya ce ki je ki ba shi nono har da gemun shi ba wallahi tallahi ta je ta bashi kenan annabi ciki shi ke nan annabi ya bashi ya rinka shiga gidan wani ya ta bashi mu wallahi daga baya annabi ya soke wanda ka karanta shari'in littafin ka karanta shari'in littafin daga baya annabi ya soke wanda. sannan game da cewa watan nonuwan ki kanana ne akwai kaho da ake da yake sama nono girma kawai shi za ki nema amma babban abin da za ki kula da shi shi ne nono girman nono asali yakan zama halitta ne wasu za ka ga da ita da 'ya'yanta da uwarta da duk danginsu nono su za ka ga su rindima-rindima kamar kan mutum ba ba ba za ka rinka ganin wasu irin haka ko wata ku sai ga nonon nata ɗan firin kama an liƙan banka <laughs> wata haka za ka nemi to kaho na sa ya fito ya ƙara girma yana sa amma idan zai yi ki samu nama ne da ke cikin ruwan ka yawanci kun gane <coughs> duk wata dabba ta cikin ruwa ya zama shi kike lazimta wurin ci to ko ko a soyi ko farfi su ko a dan yi ma'ala ga mutum eh to in za su iya cin danya ai ba haramun ba eh a kwato kwato annabi ya da kashe kwato annabi ya da kashe kwato ga yana a Sani na. yau annabi da ya hana kashe kwato saboda wata rana annabi yana ba da labari kan tsaka cewa a kashe ta kaje ka karanta babin kashe tsaka to sai ka samu dalilul bali na shari'in riyadu salihin sai ya karanta shari'in gaba daya annabi ya fi ladan da ake samu kan kashe tsaka to sai mai dalil bali ne ya tsakko dalilai da maganganun annabi da ya sa annabi ya ce a kashe tsaka annabi ya ce ita tsaka fasika ce yar iska ce makiya annabawa ce duk wani salihin bawa tsaka ba ta kaunar shi annabi ya ce sanda aka wurga annabin ibrahim cikin wuta sai ta zo ta tsaya daga gefen wutar sai ta cika cikinta da iska na numfashinta sai ta ƙara hurawa don wutar ta ci ta kona annabi ibrahim da kyau annabi ya ce allah ya tsire mata albarka sai ya ce ayya kwaɗo ko bawan allah kar ku kashe shi da ya ga an wurga annabi ibrahim cikin wuta daga ruwa sai ya ciko cikin shi da ruwa shi kuma ya rika tsal in ji annabi tsal har ya zo ya tsaya inda wutar take sai tsirr ya watsa ruwan yana so ya kashe wuta ita kuma tana gura shi kuma yana so ya kashe sai annabi ya ce ai shi kukan shi ma batun Allah ya ce eh? kware eh. Allah ya kyauta da haka in za ki sami irin wannan ragon ruwa din ko giwon ruwa ko kuma kifi an gane to waɗannan aibar kudu wata magana ko namiji ke yawancin waɗannan ku. in dai baya training to ka kalli nonuwan shi za ka ga sun yi girma kuma za ka ga in yi haka suna musu ba ku kula da wasu maza haka wani namijin za ka ga nonon shi ma ya fi na wata mace girma to wanda yana yawan ta'amuri da naman wani a kun gane kuma ke kam neman magani ya ganki inda miji na kaure ke miji ke saboda nonuwan ki yan ƙanana ne to kin ga ko da matsala Bambanci da garke ba ma cikin cin ne tun da aka kaurace ne ya rage ha aiki tashi ne magani ciki. wannan ya ce don allah ya'ya ba su da haƙƙi ne kan iyayensu kan sutura kudin makarantar islamiyya sana'a da abincinsu da dai sauransu don malam a nan gabanka akwai waɗanda duk wannan nauyin suna nan suna menene kallon bashi a kansu sai dai 'ya'yan su musu aikin da makarantarsu malam don allah a yi nasiha a kai to watan irin wannan asali tsakani da allah kaga na riga na fara karantawa amma na fi son in karanta tambaya kafin in zo idan aka yi faɗi irin wannan cewa mutum da ke kaza yana nan to gaskiya irin wannan takarda ba na yadda in karanta saboda yanzu wanda ke da matsalar tsakanin shi da allah ko ba dai shi aka rubuta mewa don wani sai ya rinka jin da shi ake kun ji daya to kuma ce ya fara tunanin yanzu haka wane yanzu haka wane mai kuma wannan ba shi bane ga a wurin karatu ka ja matsala tsakanin musulmi da musu to amma inda irin wannan matsalar yadda nake mata za ka ga idan na gani kafin na tafi da ita gida na ɗan duba na gani ko wala a cikin karatu ne sai in yi wasu maganganu wanda mutum zai taimaka mai ya je gyara in dai tsakanin shi da Allah ke yake jin karatu ya fi a irin karantawa ko ba haka ba amma tsakanin da Allah wanda ke da wannan matsala ya kokari ya gyara ba daidai ba ne kuma ba wanda ya ce yanzu kai ne kuma kar ka zargi kowa in dai kana da matsalar kawai ka yi kokari ka gyara yaro tun yana karami haƙƙin komai yana kanka ne kai uba wala har sai ya isa aure ka aurar da shi mun karanta a minhajul muslim wata rana menene ko ko laccaci ne a nan ko menene hatta idza balaga zawwaja summa khayyara baina an yastaqilla li nafsi a menene baina an menene an menene an menene a an bi nafsi yana da a cikin minhajul muslim da haƙoƙa ne ta faɗi na sa har sai da ya kai in ɗaya balaga to hakkin shi ne uba ya bai bauta sun makayyar sai kuma kana ana gama aure ya tare a ɗakin mata gari ya waye ya fito ɗaya eh. to sun makayyar sai uban ya ce to zauna ga zaɓi zan baka bayyana an yi jilisa tattare ayati ko dai ya ci gaba da zama a ƙarƙashin kulawar uban uba ya ci gaba da mai komai amma kuma ko na uban za ka rinka zuwa duk sana'a kan ka samu kudi shi za ka kawo eh, ko kuma wai stakin aubi an yi stakin labi nafsi ko kuma a lokacin yaron ya zaɓi ya je zaman cin gashin kan kun idan ya zaɓi cewa to ni dai baba ina nan a gida ba zan fita a gandu ba kun to ban sai ya hakuri ya ci gaba da kula da shi kullum za a yi girki da shi za a yi in ku ci a ai ba mu ganin gaskiya ba zai ci gashin kai na shi ke nan dama ya samun mai sana'a sai waye mai gonar gona ta noma kawai ce ga yana kaje ko mutum ko mutum ku ko mutum ya aure uban ta in uban shi ya ba shi zaɓi ya ga shi yana son watan ya ci gaba da zama a ƙarƙashin uban wurin kula da ci da sha da suturarsa to uban shi kenan sai ya ce ba komai amma gona ta za ka rinna zuwa wurin sana'ar da na kai ka dai sana'ar da kai ko din ba za a baka ba ni zan rinka zuwa ina karɓa duk sati ko duk wata menene yake kawo ciwon aljani ko farfadiya to waɗannan su kuma na ciwon aljani yakan zama jarrabawa farfadiya iri biyu ce akwai ta aljanin akwai kuma ta sarkewa ta jijiya kwakwalwa kowannen su ba lokaci da ne magana kai amma ina jin na san taba yi yau wannan ta ce ni mijina yana so ya rika zuwa min ta baya duwawu to dan Allah malam ya halatta bai halatta ba haramun annabi ya ce duk wanda ya jiwa matar shi ta dubura to ya kafirce ma abinda Allah ya aiko annabi Muhammadu da shi haramun laifi ne babba kuma idan kika yarda ya sa ke ta dubura ko bari ki ruwan mani da zai zuba miki sai ya zauna a bayan mahaifa in ko aka yi ta a ya shiga mahaifa to ya fi haɗari domin ɗan zai zama sanda mani ya kwana arba'in sai ya zama kamar halittar kyanwa mai gashi a jikin shi da wasu kumbuna tun a ciki zai da haƙura to shi ne sai ka ga yana cin mahaifar mace kun gani ba yadda za a yi ta kai lokacin haihuwa sai ya gama cinye komai na cikin sai ta mutu sai a rasa mai ke ta. wannan din da ake da ita ne na gode allah kai ku da lafiya a wannan kurciwa ce don allah wanda aka ma dandaka zai iya lamuntan mutane ko da ya fi su karatun alkur'ani eh, zai iya limantar mutane da eh, ya ba matsala mutum ne zakarin shi ba ta aiki da ya zama liman ba wani matsala sai dai malaman fikihu suna kallon waɗannan abubuwa watan na ƙasa ce a cikin mutum to inda wanda bai da na ƙasa to gara a ce liman to amma sai ya zama shi ya fi karatu dole shi zai yi liman ba ku ganin malam kuma abin da ya faɗa da ya zo yana magana a kan halaccin cin naman doki ko ya ce to doki shi dama kai ya halatta ne cin naman shi to amma wani lokaci alfadari yana samun matsala game da musulmi ya ci naman shi domin jaki ne ke bin doki mace in ta ɗau ciki sai ta haifi alfadari ko kuma doki namiji ya bi jaka in ta haihu sai ga ta haifi alfadari ita jakar kun gari? to sai malam gumi ya ce to idan doki ya bi jaka ta yi ciki dan da ta haihu sai ta haifi alfadari to a ƙa'idar Allah kan dabbobi ɗana bin hukuncin uwarsa wannan alfadarin bai halatta a ci namansa amma da jaki zai bi doki mace dokanya godiya zai bi ta sai mata ciki duk ran da ta haihu to abin da ta haifa ya halatta a ci mace saboda hukuncin dabba yana bin uwarsa ne ai za ku fahimta ka yanzu kana da rago ƙato sai rinka bin dukiyar gidanta sai ta ciki duk ran da ta haihu aka ce ikwa Allah ka ga ragon nan da aka haifa ya kama da na gidan wani da ka ji labarin cewa ya kama da na gidan ka za ka zo ka kama ne ka tafi da shi gida saboda yan dabbobi hukuncin uwa suke mutane ne hukuncin uba suke don ranar ka rabu da mace za ka karbi ka mutane ko sai ma da ya ce to kai ba ma wannan ba da mutum dan adam zai zama yana da doki mace godiya ta saba da shi sai je daya a bayan ce yana shashafa ta zakari shi ya miƙe sai ya tura mata a dubura yana saduwa da ita yana mata haka yau da kullum hatin ciki ranar da ta zuwa haihuwa tsilim sai aka ta haifi mutum sai aka ɗauke shi aka je aka yi ta tarbiyyar sai aka yi ta kula da shi har ta ɗan ɗaga sai aka kai shi makaranta ya iya ƙur'ani ya iya hadisi ya iya fiki ya kwai ma kun gane limamin gari ce mu da aka laliba sai aka ga babu wanda ya kai shi fahimtar karatu na addini sai aka nuna shiri ma kun gani malam abubakar mun karanta fatawoyin shi yake sai ya ce to duran da aka lalabi nama a garin aka rasa wallahi tallaka malam buɗe ne ku karanta wannan fatawoyin nashi ya ce duran da aka lalabi nama sai aka yi karanci a gari kawai ma muna ne da sai da dan da liman siyar ka kawai ci abu saboda mai saboda doki ce ta haifi shi ya ce ta haifi shi sosai kuwa ai dama abubuwan da ya faɗa a rigon da wani ya kwafi shi aka buga a littafi za a ga an sa littafin fatawoyin mala su ga ya zauna da babban riga a cikin hoton littafi akwai na ɗaya akwai na biyu ka je ka duba Allah za ga wannan magana Allah ya kyauta wa alaikum salam eh, kariya ko ce kariya na to dan da abu da wanda ya ce da Allah ina son ka dan maimaita mun addu'o'in da ake yi idan idan za ka kwafa manzili ko zaitun kwaba man zaitun da da habbatu sauda kaɗan waɗanda ka faɗi kwanakin baya to ai da za ka samu ɗan mp3 din nan san na karatu ne samun ahalin na sai da na zo da wannan wa yake da suna a tsarin mata za ka ji akwai abubuwan kawai a ciki ya ji fiye da yanzu maimaita maka naman ta wasu wanda ya ce shin menene ka'idojin kamar karɓar addu'a idan mutum ya yi sallar in idan mutum ya yi sallar tsakiyar dare Allah manta da ke tun a babu baya din nan da ya magana a addu'o'in nan ko Allah ko wani littafi da so in zo da shi in karanta bayanan nan kuma na san da nayi za su amfana to manta da ya muka wuce wurin amma Allah ya so zan zo wanda ka karanta

to kuma raha ana son ya zan ba ƙarya a ciki to amma shi ubangiji asali abin da yake kallo zuciya ne kake da shi a ɗabi'ar bahaushe yakan ce ma jika haka kun gani wannan haka bahaushe ke dama can ba wai yana nufin matashi matashi ba a'a bahaushe dama ɗabi'arsa haka yake ya ce yau wani ya zo da ita sabuwa da aka san ba haka ake yi ba yanzu misali da mutum ke cewa ɓarin uban shi ba ba ya ce ke ko kun gani ɗabi'ar bahaushe yana irin amma larabawa su za ka ga a ɗabi'unsu akwai kalmomin da suke amfani da su an mina kun gane ko halana ko halata da sauransu to kaga su suna da lokacin mu ko ko da yake fulani na da shi akwai kawu akwai inna akwai gasu nan dai fulani suna da irin wannan ko wasu su ne cikin su ba kawu za su gani inna yau akwai a dukku akwai a gwalgo ya gwalgo ce ya dukku ya fendu rika su nan dai jama'a za mu tsaya da insha Allah Allah ka shirye da mu da zara'a Allah ka ɗaukaka matsayin mu duniya wa lahira Allah ka amintar da mu abinda muke jin tsoro halin da muka shiga Allah muna tawassuli da sunayen ka sani wa mu sani ba Allah ka kawo iyakarsu Allah ka taimake mu akan kyautata wannan rayuwa ta mu Allah ka sanya kaunan mu da sha'awar mu da soyayyar da karfin mu da dabaran mu da wayan mu su kare cikin abin da kake so ka yarda da shi Allah karka ba wani a wurin nan da ke da wata bukata ta alkhairi a wurin ka sai ka biya masa idan da wata bukata da muke yi ta Allah da ka san ba alkhairi bace Allah ka canza mun da alkhairi Allah ka tsare gaban mu da bayan Allah ka tsare saman mu da kasar Allah ka tsare daman mu da mu. Allah ka amintar da mu a wannan rayuwa Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka sa lahira ta fi mana duniya kyau yaran da ke halarta wannan wuri samari da ɗan mata ya Allah ka tsare mana su Allah ka tsare mu ka tsare mana su Allah ka musu ado da kunya da kamun kai da nutsuwa da sanin ya kamata mazan Allah kai musu ado da gemu da dagaggen wani Allah kai musu ado da sutura irin ta musulunci Allah kai musu ado da sanya huluna kore da rawunna ya Allah kan matan nan kai musu ado da zumbule da gijaji da dikari Allah kai musu ado da kufazani ya Allah kai musu ado da mutunci da ɗabi'a kyakkyawa Allah ka shirya da mu da Amma Allah ka ɗaukaka matsayin duniya wa lahira ya Allah ka azurta mu aljanna Allah ka tsare mu ta kowa ya karanta salatin annabi abinda muka roƙa Allah ya bamu abinda ba mu roƙa ba na alheri Allah ya bamu abin da mu ne tsarin Allah ba Allah ya tsare mu inda abin cikin neman tsari Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya hayy ya qayyum ayyina ilayka la tuqda khayrin ya hayy ya qayyum rahmatika tatim لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم يا الله يا رب أنت أمرتنا بدعائك وأتنا بإجابتك وقدمنا كما أمرتنا فأدمنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم توصلنا إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Mm-hmm.